abin da yake faruwa shine eh, ni ina ganin ba a samu wani gagarumin watakila ta goma shi ba ta nan bangaren dalilai da yawa na farko ita kanta najeriya nan su wannan gwamnati sun shigo ne sun samu komai a damalmale wanda kuma harkar lafiya na ɗaya daga cikin harkokin da suka tara a damalmale ɗin duk harkokin asibitocin nan a kayayyakin aikin ko da a ce misali suna nan ɗin watakila sai ka ga maintenance su wato lura da su yanayin abu da suke bukata na wuta ba daukewa da watakila yanayi na sanyi ko na abu sai ga ya zama babu haka zo kuma ana nema mai za a gyara a ce yanayin mu ne saboda ana yawan dauke wuta shi yasa ba su aiki ɗaya nan na biyu in tarar da ma'aikatan lafiya wanda kowa ya san garce ya zama kamar watakila yadda duk sauran 'yan najeriya suke babu wanda yake damuwa da watakila amana ta aiki da aka dora masa sai ya zo aiki sanda aka ga dama kowa yana kishin kowa yana so ya zama wane sannan aikin ma ana mai rikon sakainar kashi saboda haka wato abu ne wanda yake tun farko ina ga inda sun san ainihin yadda yanayi lafiya yake ciki wancan alkawarin ma da kila za su ke da za su iya kokarin su ba su ke za su canza ba. To farfesa ana iya cewa an samu raguwar masu tafiya a kasashen waje neman magani? Wato Alhaji Bashir wannan al'amarin tafiya wajen nan wato abu ne mai reshe biyu. Harshe na farko 'yan Najeriya su ma kansu sun riga sun dawo daga reshe harkar lafiya ta Najeriya. saboda mutum zai je ta yawo na farko dai ma ba gudun likitoci suke fara zuwa ba saboda shi wanda yake gwajin jini a lab ya ce shi ma likita ne nurse kuma likitoci ne kowa likita ne sai mutum ya je ba a tsaya an bincike shi an gane ciwonsa ba sai je ya ɗauki jinin shi a gwada a zai ta yawo a ita bashi wahala wanda kwanan kwanansa ya kare ya mutu wanda kwanan kwanansa bai kare ba ya ta wahala ya gaji saboda haka dole kowa ya ya ce bari ya je waje sau da yawa za a je wajen sai a ce mutum ya dawo Najeriya watakila ba ga komai ba kuma shi yana jin ciwo a jikinsa ɗaya kenan harshe na biyu shine wato ainihin mu ma ma'aikatan lafiyar muna da matsala irin tamu wato abin lalacewar ta kai cewa racket wato wani almin dahana ne tsakanin ma'aikatan lafiyar najeriya watakila da kuma su 'yan indiya da misali especially ma ba kamar indiya din wato lalacewar ta kai har akawun ɗan indiya zai zo najeriya ya buɗe a ce mutane su za kuɗi a akawun a tafi guri kaza sau da yawa mutane za su je indiya su sha wahala su dawo wani ma ya mutu a can sai dai a dawo da gawarsa wato ina ganin in ba tsoron Allah aka sa aka dawo aka yi karatu farko ba aka yi gyara to gaskiya akwai matsala To yanzu haka da muke magana da kai, sauran ma'aikatan lafiya banda likitoci sun kwashe sama da makonni hudu suna yajin aiki. Me ya kawo haka? Wato wannan al'amari ne wanda ina ganin kyashi da kuma wata watakila gasa ta banza da wofi wanda lokacin da duk wani ɗalibi a Najeriya zai shiga makaranta ta gaba da sakandare sakamakon jarabawarsa za ta ce ya an yadda masa zai iya shiga ya karanta likita wannan zai iya shiga ya karanta nurse wannan zai iya shiga ya karanta wajen gwaje-gwaje to wai saboda kuma an dawo kurin ana zaune ana aiki sai kowa ya ga cewa ai shi ma aikin da wanda yake shi ma ya iya irin wannan tsallan baɗaken da ake yi kowa ce shi ya yi aikin kowa shi yake kawo sanadin cewa marasa lafiya ke ta wahala a kashe mutane ko a wahalar da su kwanansu bai kare ba a ba wahala saboda komai ba tsari kuma ita gwamnati ita ma tana da matsala saboda ya kamata idan harkar lafiya aka ce ta samu irin wannan to a samu doka ta tsawata mai karfi duk wanda aka same shi ya yi abin da ba daidai ba a ɗaga shi a kai shi kotu a yanke masa hukunci a sa a labarai kowa ya jijin Najeriya. To ina mafita kenan farfesa. Amma ni ina ganin gwamnati ina so ta gyaran wannan al'amarin dukkanmu ma'aikatan lafiya ɗaukacin mu duka na federal government a kore mu a kori kowa ike da likitocin da duk ma'aikatan sannan a kawo ita gwamnati ta zo ta ce to shikenan duk wanda yake da wani abu da zai iya yi ya zo kuma mutanen da muke so a wannan department ba su bi guda biyar ba saboda haka kowa in baka samu baka je dama ana koya mutane entrepreneurship in ba za ka yi asibiti baka je ka kai noma to idan aka wannan kowa zai zauna ya aiki tsakani da Allah aka ake kasashen duniya Farfesa Balarabe Sani Garko mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Masha Allah.